Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashin Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji kokawar da wasu daga cikin waɗanda suka ce an yi da su na kamfe ɗin lokacin zaɓen shugaba Muhammadu Buhari amma ba an yi nasara su kuma an basu hannu rabbana. Sai 'yan satan mutane su garkuwa da su da 'yan sanda su kashe har su uku a jihar Taraba. kana idan muna da lokaci akwai tattaunawar da wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya yi da daraktan kula da yaki da yaduwar a kan taro na 21 da ake yi kan cutar kanjamau a Afirka ta Kudu. Kana Salo Garba na nan dauke da shirin sa na da rashin tayi akan baraha. Akwai mu da sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. an bayyana wani tsohon sojan amurka a matsayin dan bidigan nan da ya buɗe wuta ya halaka 'yan sanda uku ya kuma raunata wasu uku a safiyar jiya lahari a birnin baton rouge da ke jihar louisiana jami'an soja sun ce gavin long mai shekaru 29 da haihuwa dan birnin kansas ta jihar missouri ne shi ne ya shigar baƙaƙen kaya ya buɗe wa 'yan sandan wuta a baya ya aiki da rundunar sojan ruwa ta amurka tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sajan an kuma tura shi ƙasar iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009 an kashe shi a musayar wuta da 'yan sanda a jiya lahadi haka kuma ɗan sanda na hudu da aka raunata wanda mataimakin shugaban 'yan sanda ne na cikin mawuyacin hali a wani ƙaramin asibiti inda aka yi masa aikin tiyata. ana kuma duba wasu 'yan sanda biya asibitin amma ba su ji mummunan raunuka ba a yayin da shugaba obama ke magana ta gidan talabijin na ƙasa ya yi allah wadai da harin inda ya ce irin wannan hare-hare na ƙara yawa ya kuma yi kira ga amurkawa da su guji irin wannan aƙida sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi watsi da zargin da ake cewa amurka na da hannu a kokarin juyin mulkin da aka yi a turkiya a ranar juma'a lokacin da yake magana a gidan talabijin na cnn a jiya lahadi kere ce rashin tunani ne a ce amurka na da hannu a juyin mulkin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya zargi malamin nan na fetullah gulen wanda ke zaune yanzu haka a jihar pennsylvania da ke nan amurka da cewa yana da hannu wajen ingiza wannan tashin hankali ya kuma bukaci da amayar da malamin zuwa turkiya erdogan wanda ya riga ya rika ambatan kalaman makirai waɗanda ya bayyana da cewa mutane ne masu son hargitsa turkiya magana da take da nuni cewa yana hannunka mai sanda ne ga ƙasar amurka ranar asabar ɗin da ta wuce ne ministan ayyuka suleiman sailu ya zargi washington da hannu a kokarin juyin mulki a ƙasar. keri kuma ya faɗa a gidan talabijin na cnn cewa turkiya bata buƙaci a miƙa mata malam fetullah gulen ba ya kuma faɗa wa ministan harkokin wajen turkiya cewa su buƙaci a mayar da malamin a hukumance ya ce amurka ba ta kokarin kare kowa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya lahadi ne 'yan sandan faransa suka saki tsohon matar mutumin nan da ya amfani da wata babban mota wajen tattake mutane kusan 300 a birnin nice amma har yanzu ana yi wa wasu mutane shida tambayoyi domin tabbatar da cewa maharin shi kaɗai ne an kame mahaifiyar 'ya'yan muhammad bahlal uku ranar juma'a an kuma riƙe ta na tsawon sa'o'i bayan da bole ya tuka mukatuwar mota da ya yi tafiyar kilomita 90 zuwa cikin birnin nes inda ya kashe mutane 84 lauyan matar ya faɗa wa gidan talabijin na faransa cewa ba ta da wata alaƙa da shi bayan da ta kore shi da gidanta a lokacin da ya doke ta jami'ai sun yi imanin cewa bolin ya aika da saƙon karta kwana na wayar hannu minti goma sha takwas kafin ya kai harin yana cewa ka kawo ƙarin makamai ka kawo guda biyar zuwa C har yanzu dai ba a san me yake nufi da harafin C din ba. Cikin mutane shirin da ke hannun hukuma akwai mutumin da ake tunanin shi ne aka aika wa sakon kwarta kwanan da kuma wata mace baki ɗaya dai an kama su ne ranar Lahadi. a yayin da ake shirye-shiryen zaben fidda dan takarar shugabancin amurka sai gashi wasu sabbin zaben jin ra'ayi da aka gudanar a jiya lahadi na nuna cewa hillary clinton ya jam'iyyar democrat na da tazara kan abokin karawarta donald trump na jam'iyyar republican duk da yake amurkawa na ganin 'yan takarar biyu a matsayin marasa farin jini ita dai clinton wadda take tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka ce na neman zama mace ta farko da za ta zama shugaban amurka yanzu haka ta baiwa abokin karawarta dan jam'iyyar republican wanda yake hamshakin mai kuɗi kuma shahararren mai sayar da gidaje tazara daga kaso hudu zuwa bakwai cikin 100 wanda kuma a wannan makon ne ake sa ran a tsayar da shi dan takara a can birnin cleveland na jihar ohio zaben jin ra'ayin jama'a da kamfanin labaru na abc news da washington post suka gudanar ya nuna clinton na gaba tana gaba da kaso 47 zuwa 43 a cikin 100 su kuma sauran kafofin yada labarai da suka hada da nbc news world da wall street journal na zaben ya nuna clinton na gaba da kaso 47 zuwa 41 labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc bari buɗe taskan rahotannin da kawar da wasu 'yan kungiyar kamfe ɗin shugaban muhammadu buhari suka yi ga nasiru adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Zaman babban ofishin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP a rufe don takaddamar shugabanci a gefe guda ya so shafi ofishin jam'iyyar gwamnati APC amma ba don wata matsalar shugabanci ba. Sai dai ofishin bai zama wajen da kananan 'yan siyasa ke bi wajen samun kwangila ko wata alfarma ba saboda nisa da gwamnatin Buhari ta yi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Tawagar masu tsaron shugaba Buhari da wasu ma'aikatan ofishin magoya bayansa BSO sun shigo ofishin muryar Amurka Abuja inda suka yi korafin gwamnati bata waiwaye su ba tun bayan rantsuwar shugaba Buhari 29 ga Mayun bara. Jami'an dai maza da mata Kaduna sun ce sun yi tsammanin samun aiki ko wani taro da za a yaba musu tun da gwaninsu ya lashe zaɓe bayan karo hudu yana tsayawa takara. Ma'aikatan dai da suka ki ficewa daga ofishin kamfen ɗin shugaba Buhari da ke dab da kamfanin fetur NNPC sun ce suna da kyakkyawar fata Buhari zai share musu hawaye a yanayin da suka ce sun shiga halin kakani kayi. Da hakan ya haɗa da barazanar fatattakarsu daga ofishin kamfen ɗin bayan umarnin a kunce na'urorin sanyaya ɗaki na ofishin wato air condition. Ga ɗaya daga masu tallafawa shugaban wajen lamuran tsaro a zamanin kamfen Kasim Abdullahi Hassan. Dubu ashirin ake bamu matsayin allowance a wata february last year muka karba har zuwa yau ba da wani abu wanda abin da ya shigo hannu shi yasa kaga dole karfi ya kare kuma mu shiga cikin wani hali kasim dami kuke zaton dama zai faru bayan an kammala campaign ba kwa ganin dama aikin campaign ya riga ya kare yanzu kuma in Allah da sai 2019 ne za a sake ta da irin wannan magana harka na siyasa kowa yana shigowa ne don mu ya bada sa saboda an an ci nasara shi ma ya samu ci gaba da canji na rayuwa don ka duba shi shugaban kasa ba yau muke tare da shi ba 2003 2000 bakwai zuwa da sha ɗaya duk mukan zo mu ba da gudunmawa mu to amma immediately in aka ce bai ci ba kowa kuma sai ya koma bangaren rayuwarsa to yanzu abin da ya sa muka tsaya din mun ga mun Allah ubangiji ya bamu nasara wanda muna tunanin cewa za a dube mu da irin rahama mu mu dan samu canji na rayuwa shi yasa muka tsaya kuma da ayin alƙawuran da aka yi mana wanda suka jagorance mu insha Allah shi kuma Usman Isa ya yi aiki da ofishin goyon bayan Buhari BSO in Allah ya sa an ci mana nasara wannan sakon ya kai gare shi ina da kyakkyawan zato cewa zai yi do something positive kana jin abin da ya sa ba a kira ku ba kamar watakila sakon ku ne bai isa wajen shi shugaban Muhammadu Buhari ba? Eh abin da muke tunani kenan cewa kamar akwai masu hana ruwa gudu akwai wanda suka sa bariya akan mu samun ganin shugaban kasa ko kuma ya ji kukanmu. Madam Victory Senes ta ce ta yi aiki ne wajen tarwar baki a zamanin kamfen ɗin. Dukkanmu da muka yi protocol mun yi makaranta muna da aikin yi kafin muka bari muka zo. Mun yi kamfen tare da shi mun yi wahala ya kamata yanzu mu ma mu ci daɗin aikinmu. Ai shugaban ma kamar kamar baya cin daɗin aikin tukuna. Eh to, ai ka san shi kaɗai ba zai iya ba. In aka samu mutane ƙwararru masu hankali kamar shi, masu tausayin talaka za a tafi daidai. Na tuntuɓi daraktan tara guduma na shirin goyon bayan Buhari Ibrahim Abdulkarim wanda ya ce suna sane da mutanen kuma yana fatan shugaba Buhari zai neme su ya tallafa musu. Ko shugaba Buhari na niyyar sake takara 2019 ko ko a tabbas ya mai da hankali wajen yakar barayin biro da su kuma ba sa son tawadar alƙalamin su ta kafe. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Eh, bani tura kuma ban ce ko tura ba inda mota siyasa ce to da bana bani turata ta mota gada a cikin turɗa man za ka mun ka to madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan Sudan shehu malami ta daukin sarki mai halin hattau. Sarkin ka ba shi nan. Ka ɗauki ɗiya na dokarin gome ta ɗaukin sarki mai halin hasa. Sarkin su dan shehu malami ta ɗaukin sarki mai halin hasa. Shehu ƙanan sarkin kudu mai. To Allah ya ji kan sani Aliyu Ɗandawo. daga batun masu kamfe kuma sai ma satan mutane su yi garkuwa da su waɗanda 'yan sanda yanzu haka suka kashe uku daga su a can jihar taraba ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton dpo na ya kira ne na bale ya ce tofa akwai a ripoti mashi cewa akwai wasu kidnappers wanda nasan zai iya kasance kidnappers stroke arm robbers masu fashi in ce an gansu suna wucewa suna shiga jeji nan da nan tare da shi da yan vigilante suka shiga jeji bin su da suka ga jama'an nan jama'an nan suna zuwa sai nan da nan suka bude ma masu wuta kuma wuta masu karfi shine su ma sai suka afka masu garin haka dai uku daga cikin su suka fadi suka mutu CP Yakubu Yunana Babas kenan da ke zama kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na fa ci gaba da tada hankulan jama'a a jihar domin kawo yanzu ma akwai wanda ake garkuwa da shi alhaji baban guroje da aka sace fiye da makonni uku to amma har yanzu ba sama inda ake da shi ba yayin da kuma aka daina ji daga waɗanda suka yi garkuwa da shin wani aminin sa da ya nemi a sake sunansa ya koma bayyana yadda lamarin ya faru da kuma halin da ake ciki a yanzu. Dika gida suka kira ni sun ce su ne suka yi garkuwa da rai baba. Na gangaro jalingo muka yi magana da su muka tattauna mun siriya muka ba su abin da suna bukata yanzu yau kwana goma sa tara ba su saki alaji baba ba. Muna roge su don Allah don annabi su saki alaji baba. Sun kira ni da namba alaji baba din tun dika mun ba su abin da suna bukata suka kase waya din. har yanzu ba su sake kira mu ba su sake alayi baba da motansa ba yanzu muna cikin fargaba iyalinsa da abokanaisa muna cikin fargaba muna roge su su sake alayi baba da motansa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to allah ya kiyaye har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin. Da rashin ta yi akan bar arha. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau ma za mu ci gaba da firar tamu kan kasafin kuɗin Najeriya. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Madina Dauda da Dr. Usman. Dr. Usman, Eh, kana ganin waɗannan bayanan yanzu shin ƙasar kamaru ta yi wani doka cikin 'yan kwanakin nan ta fito da wani salo na cewa duk mutumin da zai kafa ƙaramin masana'anta a kamaru da maganan filin da maganan yadda zai yi har ya samu takardu da izinin yi yanzu yanzu yanzu za a iya yi masa shi to kana ganin yin haka a najeriya zai magance mana waɗannan abubuwa ne an sha kawo dokoki wanda na small and medium enterprise wanda ake magana mm. da wasu bankuna ƙanana wanda za su rinka ba da kuɗaɗe ma masu ƙaramin ƙarfi masu aski wanzamai a'a masu tuya a'a masu ƙosai a'a masu sai da ɗan abin hannu masu welding dinnan su ne mutane wanda ya kamata a taimakawa ko a wannan kasafin a an ce za a ware biliyan 500 domin haka a irin wa'in abubuwan eh. to an ce za a yi an ce za a yi ina aka fara me aka yi ina son in nuna maki cewa baki da fari daban suke amma yayin da ka kai ni wani wuri na fara ganin farin nan da na yadda da shi yana da baki-baki to akwai matsala akwai fa matsala hankalina da ilimina da ɗan tunanina wanda cikin cokali wanda Allah ya bani zai sa in samu ruɗun yadda da al'amari ki dubi wancan Allah wai bahaushe na cewa kada Allah ya kawo ranar da zaka ka yaba wa wanda ya gabata haka to amma a kullum za mu tsaya ne a ce mun yadda da al'amari amma kuma yaddan nan da muka yi da kuma wato sadaukar da rai da muka yi yadda IG wala ya faɗa. Hmm. shi kuma ke cutar da mu a baya mun yarda da gwamnati da aka ce za su fitar da mu daga kangi muka shiga ukuba aka ɗau bindiga ana ta kashe mutane mutane suka yi ta wahala a ƙasar nan kai ba ma ta abincin kake yi ba ta in ka fito ka dai dawo gida a ce ma barka to yanzu alhamdulillahi mun samu wanda e in mun fitan za mu dawo gida amma kuma me yunwa kuma tana kashe mu ba wan ba wan to ni ban taba ganin tunani na irin dan najeriya wanda yake a kullum ya fito daga wannan hukuma zai fada wancan bane shi talakan najeriya shi kenan yanzu kwanaki wasu ke muhawara ina tsaye ina ji hmm. yau ne ce oh allah sarki yanzu wa'innan mutanen azalimai sun rike buhari sun hana shi aiki ba zai mana aiki ba yanzu shikenan sai wani ya ce yanzu shikenan haka za mu zauna mu kuma yunwa ta kashe mu shi ba zai gazar-gazar ba ya aikin ta ya suka rike shi suka yi ta muhawara sai dukansu kuma suka yi to kenan Allah ya bi su ba komai haka za mu zauna to kin ga irin wannan muhawara in ka ci sai ka yi kai cikin zuciyanka saboda a koyaushe ya fito daga kura gaba sayaki gaba kura baya sayaki a kullun talaka Najeriya haka zai kare kuma wallahi a ce maki an ƙara shekarar nan a haka wallahi wasu sai sun mutu cikin talauci da yunwa da kunci yanzu akasarin talakawa wanda daga sanda suka yi zaɓe suke ganin alhamdulillahi najeriya za ta ta zauna lafiya babu komai ba wani matsala sai suka shiga cikin wannan hukuman akasarinsu ba su iya zuwa ma asibiti su kai kansu in kika duba hawan jini da ya kama talaka talakawan da suka sadaukar da rai yadda aiji wala ya faɗa in kika ga irin ciwowuka da suke da shi na damuwa na rayuwa to ya ninka ninkin baninki wancan murra da aka fito to don me to ina mafita to al'amarin shine wajibi ne shugaban ƙasa ko mai yara ta wuyansa anya ba zai masa nauyi da yawa ba to al'amarin shine ƙasa ka taɓa tafiyar da ita kai kadai ka kuma iya tafiyar da ita ba da tuntuɓa ba da shawarwari sannan kuma da wani irin wato kwamiti ko tim wanda ka da su kuma za su kawo a dubi abin da wancan gwamnatin da ta shuɗe akwai sarki sanusi a ciki mm. akwai kaza akwai kaza duk abin da ya taso sun kama kahonsan sun dan kwafar sun danne in aka ce masu ga abin da zai faru ko kuma ga inda ƙasa ta nufa sai ki ga sun ɗauko su shawarwari da wasu irin wato ƙudurori na gwamnati nan nan sai ka ga abubuwa kuma kamar ba a yi ba har suka gama ta'asansu da taɓargazansu nawa ne dala zuwa naira nawa ne kudin buhun shinkafa nawa ne yanzu akwai talaka da yawa wanda ‘ya'yansu ba su a makaranta kuma ga gwamnoni yau ko kuma a wannan maran gwamna ya fito ƙarara ya ga 'yan jaridu da duniya cewa ba zai biya ma'aikata albashi ba to ina zashi ina talakan zashi. Dan don me kuma sannan na yadda da abin da atiku abubakar ya faɗa ya ce ƙasan nan ba za a tafi a haka ba dole a zauna a ƙara wato restructuring din federalism a duba wannan irin tarayyar da aka zauna idan dai a haka za a tafi to ba za mu sha ba ya ba da shawara bai kai sati ɗaya ba ya ce a zauna a duba wannan al'amari da kyau maganan irin ba a iya kaza ba a iya ciyar da gida ba a iya ɗaukan nauyin gida ba a kaza to ba magana ba ne kuma ki lura shi ma'aikacin jiha guda nawa ne guda nawa ne nawa ne sai su yi kididdiga su bamu nawa ne ma'aikata suke a jiha sannan nawa suke bada contract ɗin aiki eh sun yi budget eh za su yi ma mutane aiki amma wannan ba zai rufe idon su ba ya sha musu kai fiye da ɗaukan alhakin wannan talakan da ya wahala ya je ya zaɓe su ai sun ga irin wahalan da sadaukar da ranta talakawan su kai wannan ba sakayya ba ne to dr sadiq shawararka shawara na dai kamar yadda na faɗa shine dole ne gwamnati ta sassauto ta sa ido akan waɗannan abubuwa na kunci da ake ciki in ma shi wannan kasafi a tsakiya dakatar da shi za a yi a mai da hankali a dakatar da wasu ɓangarorinsa za a yi a mai da hankali akan abubuwan da suka shafi talaka kai tsaye wanda zai samar da masa da dai abinci ya ci ya sha a takaice sau uku nan wanda wani ma sau biyu yake ci din kuma na tabbatar akwai wanda wanda yake ci sau biyu ma baya samu ya ci sau biyu yayin da abun yake to dole sannan na biyu kamar yadda gwamnatin ta ɗauko kuduri na cewa matsalolin da aka yi ta samu a baya a najeriya aka shawala shine kawai saboda tattalin arzikin kawai ya ta'allaka ne akan wani bangaren abu guda ɗaya shine man fetur wanda wasu ƙasashe akan harkan akan harkan kawai jin daɗin kyautata rayuwa kamar yadda za a ce tourism kaɗai suke rike da shi rike ƙasar suke gudanarwa ka duba ethiopia nan harkan jirgin nan kadai ya sa suna rike da kasan da shi kaya ɗaya tilo ba abun da allah bai mana ba a najeriya ga ma'adinan nan a ƙasa a bunne to ina tunanin daga lokacin da aka ce an yi tattalin arzikin nan kafin damuna ta sauka za a fara tunanin an samar da isasshen taki talaka ya same shi daga an fara ruwa ya zama ya doshi gona kafin duk wani abu da gwamnati za ta yi ta tamamar wannan tallafi ya zama na kowa yana gonarsa yana iya noma wanda za su noma abin da za su ci na gida din wanda zai taimaka ya saukar da harawan farashi za a fara tono ma'adinan na ɗauki mutane aiki ma'adinan da aka fara tono su waɗanda za a sayar a samu kuɗaɗen shiga da sauransu waɗanda za a sarrafa a yi don duk ƙasar da ta zauna matsalar da muke ciki ba abin da muke yi komai mun dogara ne ga abin da yake shiga daga ƙasar waje alal misali yanzu irin su indiya irin su saudi arabia tun sanda muka tashi muke da ɗan wayonmu riyal hudu tana naira ɗaya har yau yanda ake sai da abu a saudi arabia ake ake sayarwa yanda rufi yake na indiya haka yake saboda me saboda suna kere-kere suna abubuwa mu yau kamfanonin muna na kere-kere muna da ajakuta muna da irin su katsina rolling mill da waye wanda suka fara da kamfanon da suka fara da suka su a irin su brazil su india yau suna kira jirage da suke zuwa duniyar samaniya a harkan kwamfutan nan su ne jagaba a duniya to duk irin waɗannan abubuwa da za su kawo abun shigowa da harkan kwamfuta nan da za a yi ict nan da za a yi karfafa matasa su samu aikin yi a samu abubuwan yi da za a yi kokarin ne da matasa kan sana'o'i kan harkan gona da sauransu zai taimaka matasan nan wajen kashi 65 na al'umman kasar nan da ake maganan kusan miliyan 200 su ne ana maganan miliyan 100 da wajen 30 kenan matasa ba aikin yi ba makaranta ba sana'a ana zaune kawai kuma ga irin shi fa yasa wancan abubuwan da suka kullo suka samu karbuwa ga kuncin rayuwa ga matasa irin wannan kukumi da hali suka rungumi wancan abun a boko haram a rigiman da ake na delta a na biyafara matasan nan suka shiga saboda suna ga wani hanya don su samu rawa cikin sauki saboda wasu za su zo su yi amfani da su su ba su da abin da za su samu su ci su cika cikin su ko babu komai to a gujewa irin wannan in ba haka ba yanzu a madadin bakin namu malam yashau aliyu da dr usman muhammad da dr sadiq umar abubakar da alhaji ibrahim garba wala da wakilarmu madina dauda nisa lugaraba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya to ma da la'agai da salo garba da tawagarsa mun zo ga ra'ayoyin da ku ma sauro kuka aiko mana Assalamu alaikum mai magana Hamisu Mogal da wari da dadi ko bakuri da wa. Ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da yan jam'iyyar apc don allah don annabi buhari dubu biyu da goma ya tara in allah kan tsare da lafiya don allah don annabi ka ya ce mana ba za mu tabba za dai mu duba cancanta wannan sassan da muka yi mun bi magana ka amma wasu ba su cancanta ba amma kai ka cancanta mai magana kasim aliyu asada tattaunan matasan asada a jihar sokoto birnin shehu cije dole mania sashen hausa gidan rediyon america ina so na isar da sakona na allah wadai da sojojin kasar turkiya suka shirya da wani biyun mulki da bai nasara ba don haka ina kira ga gwamnatin ƙasar turkiya da gaggauta sa ƙwaƙwaran bincike wajen bankar waɗanda suka shirya da wannan biyun mulki da bai samu nasara ba assalamu alaikum sashen hausa na abuwa of america mai magana habibu adamu arzun Allah biyo yana son ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jihar kebbi ina kira ga gwamnatin jihar kebbi don allah don annabi da ta fi kai ma kama manoma na jihar kebbi saboda yanzu gashi taki ya riga ya yi tsada a jihar kebbi taki ya zaka za dubi a taki a kasuwa wajen jikka ɗaya akan dubu goma don allah don annabi muna kira ga gwamnatin jihar kebbi don allah da tallafa ma manoma a jihar kebbi to ma da kafin shirinmu na gaba ga wannan sakon mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Adalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. An bayyana wani tsohon sojan Amurka a matsayin ɗan bindigan nan da ya buɗe wuta ya hallaka 'yan sanda uku ya kuma raunata wasu uku da safiyar jiya Lahadi a birnin Baton Road da ke jihar Louisiana. jami'an soja sun ce gavin long mai shekaru 29 da haihuwa ɗan birnin kansas ta jihar missouri ne shi ne ya shigar baƙaƙen kaya ya buɗe wa 'yan sandan wuta a baya da ya yi aiki da rundunar sojan ruwa ta amurka tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sergeant sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya yi watsi da zargin da ake na cewa amurka na da hannu a kokarin juyin mulkin da aka yi a turkiya ranar juma'a a lokacin da yake magana da gidan talabijin na cnn a jiya lahadi Keri ya ce rashin tunani ne a ce amurka na da hannu a juyin mulkin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya zargi malamin nan Fetullah gulen wanda ke zaune yanzu haka a jihar pennsylvania da ke nan amurka da cewar yana da hannu a wajen ingiza wannan tashin hankalin ya kuma bukaci da amayar da malamin zuwa turkiya a jiya lahadi ne 'yan sandan faransa suka saki tsohuwar matar mutumin nan da ya amfani da wata babban mota wajen tattake mutane kusan 300 a birnin nice amma har yanzu ana yi wa masu wasu mutane shida tambayoyi domin tabbatar da cewa maharin shi kaɗai ne an kami mahaifiyar 'ya'yan muhammad bahulel uku ranar juma'a an kuma rike ta na tsawon wasu sa'o'i bayan da bular ya tuka katuwar mota ya yi tafiya tsawon kilomita 90 zuwa cikin birnin nes inda ya kashe mutane 84 lauyan matar ya faɗa gidan talabijin na faransa cewa ba ta da wata alaƙa da shi bayan da ta kore shi daga gidanta a lokacin da ya doke ta. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Sarfil Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima je wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri.